من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fatawar jawad shahi na 422 ko kuma muna farkon kitabi malam ya yi ya gina wannan ba wannan kitabi da bayani akan abin da shahi wasiya kitabul wasaya littafi kenan na wasice wasice ko wasiyoyi aka cewa tazbutul wasiyatu bil mauti idan mutum yana da rayuwa ya wasiya ko ya ga alamun mutuwa ya wasiya to wasiya tana tabbata da mutuwa wanda ya wasiya in ya mutu to suna wasiya ta tabbata to kuma mina solusi wasiya tana tabbata daga solusi ko na sulfi duka ko ko ciki ne amma bai halitta a tsallaka shi sai inda magada sun ka jaza ah, wala huru juhu idan mutum ya ya yana ganin alamun mutuwa to sai Allah ya tasai ya mutu ba ya samu ya dawo ya fito abin abin nan da ya wasiya a kai rai yana da bukata da shi ya dawo da abin ya dawo da abin ne muna tare wa shara'u wa nabihi bi jami'ihi li ya'tika wa yarifu mai gida yana da damar ya sai ɗanai wanda yake bawa ga wani domin ɗan yantu ya gade shi bayan ya mutu yana da wannan dama ya ga alamar mutuwa su yana yin wasiya da a sai mai ɗanai don a yanta mai shi domin ɗanai ya gade shi wannan ya samu garin shi wanda da dukiya za'idu ala ijazatul warasati wato idan mutum ya wasiya abin da wasiya ya habar sulusi to an yi wakasan abin nan da ya karu bisa ga sulusi bisa sai magada sun jaza da suka ce a ba komi tun da ya ce a ɗiba ba komi a ɗiba don muna wannan babu komi wato ya nuna kenan suna suna tausaya ma uban wanda warisu ya kihul jami'u amma idan mai wasiya ya wasiya ga magadi ne to an tsaye da wasiya duka ba za ta zarto ba domin magadi bai ba cin wasiya la wasiya da warisi wa zakatu wala hajju ka gairihima wato da zakka da hajji to kamar wani abu na da an kai wasiya ba su ba ba ku su sulusi ko da abin nan wanda wanda Allah ya sa yana ganin alamar mutuwa ya saka sakashin zakka ta shekara biyar ya an ka buga dukiya da za a cire ta zakka cikin dukiya ta yi tana kai nufi ce to ina shaida muku ban yi zakka ba shekara kaza amma ina mutu a cire to iyan na sun gana da matsala a iyan na da damar su ce mu ba mu yadda ba a dai cire eh ban yi ba yana na ja da uba ne da rai ne in ya mutu ya an zo a hitar suna cewa su ba su yarda a taba musu kaya ba abinda dai an nashi ga shari'a ce dai cikin uku amma abinda ya wuce haka nan suna dama su tsaye ko ka ji abin nan kawai ba da haji da yace a yi mishi duk gudana illa zakata amihi ya mutu qabla tamki qabla tamki sai zakar shekara sai wanda ya mutu gabanin ya hidda ita ya basuwa domin ta riga ta waje bakai ne amma shi ta makonin ta shi shi na da matsala la sauƙaƙa wannan fasal zama min rasu mali ko dukiyar na karewa an bashe ta ina ka mai mutu an ka samu hasara Allah ya sauƙaƙa muna tare falau ba ka anil wasaya da sulusi ya yi kumci ga wasice-wasice kusima bilhisafi an raba da ɗanɗane wanda ka samun naira dubu in ya samu ɗari uku shi hankuli domin mutanen da an kawa wasu ta yawa sulusi ya yi kumci wani mu'abbadin ma'aha kamar zahin fil masjidi in kawon kawo tashbihi ya zo ga fito ba abu guda shi da ba idan wasiyar da ya cikin ta akwai mu'abbadi abinda ba bukata aka yanzu a gan aya gama ba na kullun na kamar yace lantarkin nan na masallaci a rinka biya so guda ka biya ne ko ko yace randunan nan da abacin masallaci kullu aka musu ruwa so guda aka ya gama ko kuma ya ce burodi na da aka kawo aka kawo mutanen garka ko baki suna shan shayi to kullum a rika an so shi shi kuma sai Allah ya kamshi ya karbi rayafi wato wobe mu abadin a abadan awo muna tare to sai a zo a tara abin da ya bari in aka tara abin da ya bari yudurabu na hubi sulus sai a doka sai a buga in an ka buga sulus ya hito to su kuma sai a buga cikin sulus na a cire nasu abin da aka gani yana yi awo ai kai shi kuma zai da amuru da an kawa su kuma a basu nasu muna tare da kuwa mm. wani zaidin bi nafqati umrihi ya ce ne ya rage tare da mu to kuma ga amanyanta to kuma ni gane ina ganin alama zan rage shi ya ce kuna ji na sun ka ce yi muna jinka mai gida ya ce to in min mutu a cire abin da ake sai da na haya mutu awo wani zai dambe na bukatar umrihi yau amma a raya da shi ta ma masabi na wakila ta tsina wani kauli an ce ta tsayin hmm. sai a ɗebe dukiyar sai a buga a hidda gwargwadon abin da za a ci sai sauran rayuwa ta yi tamama sar'ina yanzu duniya ya shekara 60 saura nawa tamama tis'ina yanzu duniya ya shekara 70 saura nawa to su a hidda. ya doki kaulin 70 in kotu su ta ɗauka ta hidda goma ya dauki ta in in kotu sun suka ta dauka sai a hidda ishirin to a za a yi mika mai za a yi ga hannu nai a wayo yu'addu lahu nabqatuhu sai a tana da gare shi na ta yi fayin kwale a cishe shi amma ba shi za a ba ba za a dai mai cefa ne da awo na shekara in kuma Allah ya kai da komai ni gora ba shi za a ba ba malla ya ce fa in mata in ya mutu kablar su ke mali ha gaba da ya tahi to sai a dawo sai a duba cikin wasu yadda mai mutuwa ya yi shin sulusi ya yi kunci can lokacin da aka buga to in ya yi kunci wa fi zikin sulusi in sulusi ya yi kunci wasu ba samu abin da an nasu ba anal wasa ya ko to adul baki alai sai a koma mutum na gida sai a kai mai miliyan goma shi lahiya sai a ce a ai ne kudin da an kai su an karaya da shi na Allah ya mai cika kafin dama miliyan ɗari na an kai su Allah Allah mai cika abinda kuma ya ce cikin kudin nan miliyan goma ce sauran miliyan ta cikin don haka na cikin wanda an kawo siya to ga sauran abin da ya rage shi na naka miliyan goma shi Allah saka da ni ana zamu da cewa ya a yu'adu da baki alaihim bil sati shi ma da dandane wa illa in ko da masu lusi bai hukunci ba kowa an ba shi abin an kace a bashi mallan yace adam irasan sai a koma ga magana kuma sai a buga a na musu muna tare da kowa wa bi misli nasibi ilmihi bil kulli mutum da yace yace ya ku ya ku abin nan mutanen gida sun kace na'am ya yace to in nin mutu abawa ne misalin rabon dana ne a bashi misalin rabon dana to in mutu ya irin wa magana to an ka an faɗa maɗan mai gida an ka ce ka ji abin da ubanka ya ce a bashi misalin rabonka ya ce ai babu bai magana in kasuwa to bilkulli duk abin in mai gida in mai mutu ne mutu sai a kwashi a ba mutum gada an ka wasiya shi dan sai ya ci gaba da uba addu'a shin baka gani ba babu Ashi a bayani. Eh. Hmm? In mutum mai mutuwa ya ce a ba wa ne, a ba sai misali rabon ɗana, hmm. ɗa guda gare. an ka ce ka ji abin da ubanka ya ce ce ubana na magana ya tasowa to bilkul ba shi dukiya duka da bai da komi yanzu to kuma wata magana ta daban ka riga ka tare ne Dole da kuka tara Ha? Bakam yana ɗaya zaidu. Sai ce in nin mutu a ba Khalidu misalin rabon ɗana zaidu. Kana jin magana gari kyau? Yanzu inda bai ce a ba da misalin rabon ɗana zaidu ba in yan mutu dan nan zaidu mi a gare cikin dukiyar nisa uban. ka gane haka nan ko ka gane haka nan ko saurara shi ka ji wa to sai uban ya mutu aka ce to ubanka ya ce a ba wa ne misalin rabonka sai sun yi zancewa na yarda da duk abin da ubana ya ce to sai a fashe duk abin da uban ya bari sai a mika mai shi ko sai ya zuwa uba wa uba addu'a eh madalla in bai yarda ba sai a bahi ɗaya cikin uku babu wata magana gadan eh, mutahi kun gama tambaya na haɗa muku da na an fara shiga magana ha gado kwarai ku ai in bai jaza ba ko duba aka sa ba shi rai amma ya ce a'a tun da babana ya mai wasiya akwai haƙƙin babana ciki wanda an nashi a bashi har ina a ban sai a buga dukiya uku a ba wasiyi kashi ɗaya da ya kwashi kashi kun gama tambaya akwai tsari ba eh? <laughs> na kamar mata tai to sai a buga dukiya eh? eh amma ya ce wani a bashi rabon da eh rabon ana babu dan to wannan hukuma da magana sai a ɗaya mata ɗaya cikin ɗaya cikin hudu saura kashi nawa uku kuma sai a sanar da hukuma to ga abin da ya ce in ta ce a a wani mai shi kenan in ta ce a sai a buga a ɗaya mai sulusi وبيت مال المسلمين فيه يستقل بحيث لا وارث bi ma بدل bai sulman muslim ita ita an bai garo ta karshe a akwai a akwai akwai yanzu mutum na cewa babu mulki eh to su adda bai sulman ga tana doka ana muku aiki ah, to sai a sai a kai inda musulmi suke sun tare muku? ba su wani aka ta gaba ba Awa da ibnaihi eh Awa da ibnaihi ko ba shi na ba hmm. wato ko kuma yace abawa ne misalin raban ɗayan ɗiyana to bin nufi. sai a bashi rabi wato kenan in ɗan ya jaza sai a buga biyu a bashi kashi guda in ɗan ya jaza wannan kuma haka nan babu babu wata magana ga gare shi amma idan ɗiyan suna da yawa yace a bashi raban ɗayan ɗiyana to in sun ƙaru to yana da gwargwadon rabon wani ɗaya cikin tsayen na nashi babu wata magana ga wani cikin su in sun kai su uku wannan shi za a bashi kenan yana da rubushi to amma in ya zan shi ɗaya yana tare da ma'abucin farin lafa kamar matan mai gidan eh? a'a wani bukai can ba in ya zan yana da wata ma'abucin farin lafa kamar matan mai gidan to sai an buga an suwa mata nata sumuni ko ba haka ba in ta gudana ya ce ya yadda bayan daidai sumunin uwa ta sai a miƙa ma wancan kashi bakwai in ku bai yadda ba sannan bayan an ɗebe nata sumuni sannan a buga wanga abin da ya rage uku sannan ba shi kashi daya to mu zo wakila yu'alu kamlin za'idin awo wani kauli an ce ana son shiga maɗa ya kawo in kamar sun wuce guda ki in wuce duke nan to miya gaba awo wabi misali nasibi a hada warasati inda ce a bawa ni misalin rabon ɗayan magadanai o muktalifuna alhali magadan sun saba akwai maza akwai mata to wai kusa mu ala adadin rusin za a raba akan adadin raban baninsu wato raba adadin kanunsu wai guda saman da ba bashi kashi guda bayan bashi kashi guda wai samu sannan su ko raba musu wato idan mutu ya mutu ya bar ɗan namiji guda ya bar ɗiya mace duk da namiji da mace min suka yi misal azulun sai ko to ba haka za ba yanzu buga za a yi kashi hudu kama an ɗauke da ɗan ga namiji da ɗiyan ga mata duɗe suke in an kai haka nan to sai a ba shi kashi guda shi wasi to ba kashi uku ko ba kashi uku ba eh? to uku nan sai a game sai a raba musu namiji ya ɗauki kashi biyu mata su ɗauki kashi guda guda eh. to mazo zo wanda bai wanda bai yadda a ba su ba sai a ba shi rabo ne cikakke a wancan kuma shi a gama da nashi a mika wancan

wani mutum na sibi ahari wasa fi wani musali huna to sai a raba ala adadin rusai yanzu ya akwai mace biyu suna gado da ɗa namiji guda sannan uban ya ce a ba ɗa misalin rabon ɗayan magada ne to yan aka buga dukiya hudu yanzu yan aka hada da wangar aka ce ba rabon ɗayan magada ne su sun sun su nawa su hudu to sai an ka buga hudu sai an ka bashi guda bayan sai ba ba sauran shi uku ba to kashi uku nan shi za a game a yalin zakari wani bai kware su bai a shi an kwara a basawa ya ji mai tambaya ya gane ko kana da saura ka gane karatu kuma amma idan an saurara saurara wani nan dalilin da an kai haka don wasiyar da an kawo wanga ya ce a bashi misalin rabon ɗayan magada ne alhali magadan hu huna sun saba akwai namiji akwai mace ka gane to sai a dubi kanun su in an ka ga namiji guda zauna nan ga mace guda ta zauna nan mace guda ta zauna nan ga wanga zauna nan in za a kidaya su eh a'a su hadda shi kidaya mu idan nafsu hudu kenan ko to sai aka sa hudu ka gane karatu ya an ka kasa hudu sai a bashi guda shi sai zuwa gida saura nawa to sai a buga uku ɗin ga sai a mashe su hudu sai a ba namiji kashi biyu a ba matan kashi guda guda shin an fahimci an fahimta ba gane ba hayo abu to mu sai karatu wadda samin inda ko yace abawa da sahamu aw juz'in ko abawa da juz'i majhulin bai ruko ne ba aw nasibin ko yace abawa nasibu wakila aqumunu eh cikin takwas a bashi wakila aqurufu eh cikin da za a bashi wakila sahamun min tasiha cewa abawa da sahamu ko a bada juz'u majhulin ko a bada nasibu to tushen matsala in akwai mace ana buga dukiya takwas ko ba haka ba to sai a buga takwas sai a bashi guda sai ke zuwa gida wannan shi ya kaulin farko tushen matsala ana buga dukiya shidda sai a buga shidda sai a bashi sulusi sai zuwa gida ko kuma a baya saba daga da 24 shirin da ku ya gaba sana sai a dawo da yanzu ya bar ɗa namiji ya bar mata sai ta aure sai ce a bawa ne sahamu to in an ka ɗaya da sahamu an ka bashi to dama ita mata in an ka buga inda akwai ɗa cikin ishirin da nuna ba ta uku za a ba ta to shi ko an ga dawo ga shidda na za a bashi guda nawa za a bashi to saura nawa o o Adalla, sai ɗaya kwace su. la tajawuzu sulusa duk inda an kuma magana ga kai tsallaka sulusi wa bi alifi yan fata lifa al-maru siwaha lahu